yanzu haka dai allura na neman tono garma game da ON nan kudade na biliyoyin naira da hukumar EFCC ta ce ta kama a wani gida da ke nan Lagos bayan da hukumar NIA mai leƙen asirin ƙasashe ta Najeriya ta ce wai kudaden nata ne. Gwamna Ayo Dele Fayoshe na jihar Ikiti ya ce abin ya bashi mamaki yanda hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa za ta ce ta kama wayannan maƙudan kudade sannan wata hukuma ta gwamnati ta buɗe baki ta ce nata ne kuma ba tare da gwamnatin muhammadu buhari da ke ikirarin yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce uffan ba gwamnan na ikiti wanda ya yi suna wajen sukar gwamnatin na muhammadu buhari ya ce kalaman na hukumar nia ya tabbatar da zargin da suke yi tun farko cewa babu wani yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin apc ke yi illa yaƙi da 'yan adawa da neman mayar da ƙasar mai jam'iyya guda ɗaya tilo to koya masana harkokin siyasa da na yau da kullum ke kallon wannan badakala dr Alharun harun mai sharhi ne kan harkokin siyasa da kuma ƙasa da ƙasa mun rubuta mu shugaban kasa ya to sika kamar sati uku da wuce da yana daga cikin abubuwan da muka yi lokaci muka ga sun da akai shi cewa babu coordination a babu kyakkyawar alaƙa tsakanin bangarori daban-daban na tsaro na kasa to yana tare da wannan ne a lura a kuma wanda yana nuna cewa akwai kokari na raina hankalin yan kasa wanda yana hukumomi da ita kanta gwamnati da baki a amana da yake kansu na tabbatar da gaskiya da adalci da ganin wannan canji ya tabbata a ce wannan hukuma ta ce kaza wata hukuma ta zo ta faɗi wani bayani daban wannan raina yan kasa ne a kuma wannan ba zai haifar da na mai ido ba a irin wannan tsari na dimokuraɗiyya da kokarin ganin an tabbatar da shugabanci sai dai kuma a yayin da ake ci gaba da saurare da kuma kallon wannan badakala su ma talakawan kasar sun fara nuna shakku da kalaman hukumar ta NIA hukumar da aka dade ba a ji duriyar ta ba a fagen tsaron Najeriya. Ya ba mu gansu da wannan bayanai ba saboda ba su da wata hujja hujjar da suke bada a kai ba hujja ba ce ba saboda bai yiwuwa a ce an samu wannan kuɗin amma kuma babu wani jami'in ma'aikata a gurin yadda yake tsaron kuɗin don haka wannan magana tasu da suke faɗa ba hujja ba ce ba kuma akwai renin hankali da kuma renin wayo da suke ma gwamnatin saboda suna ɗaukar salon da aka ɗauka na magance cin hanci da rashawa tamkar wani abu ne wanda ba da gaske ake ba to wannan magana tasu da suke ya kamata su kansu a hukunta su saboda sun cincinci a hukunta su wasu maganganun da suke ba ma ya ce ne da a ce wai kudin su bane ba ma a wurin yanzu dai abin jira a gani shine matakin da fadar shugaban kasa za ta dauka na shawo kan wannan lamari tuni dai ita ma gwamnatin jihar Rivers ta ce wayannan kuɗaɗe da hukumar ta EFC ta kama a Lagos da kusan naira biliyan goma sha uku kuɗaɗenta ne da take zargin tsohon gwamnan jihar kuma na hannun daman shugaban kasa Muhammadu Buhari wato ministan sufuri Mr. Rotimi Amici ya wawure a lokacin da yake gwamnati gwamnan jihar ta duk dai kokarin jin ta bakin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ya ci tura ta wayar salula Baban Jibrin murya Amurka daga Lagos